كون وانا ابو يجري بمشيئة الله تعالى يانا كسنتواني بدن داما الله سبحانه وتعالى وعلمه لكم علم صار وقضائه ليد الله سبحانه shine wuri na ƙarshe da malam ne magana ta abin da ya shafi alƙabawar saboda malam ya yi bayanan a wurare daban-daban ya yi su a wurare da dama amma wannan wurin shine wuri na ƙarshe da malam ya bayanan algaba wa ƙasa a cikin su na farko alƙada kaddara shi ke ne daga cikin shiga cikin imani kamar yadda mala'ikati wal kitabi wannan ya hada shika-shikan imani guda biyar kenan a can cikin surar ayar sai Allah ta'ala ya wasu wasabirina fil ba'sa'i wa dharra'i wa hina al ba's wannan shine imani da kaddara kenan Allah ta'ala ya faɗi waɗannan shika-shikan imani din a cikin suratul nisa yace man kafur billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida shika-shikai guda biyar ya faɗi cikon na shidan su a cikin suratul qamari inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to wannan alqadar din shine malam yake bayani akan shi yanzu wannan alqadar da Annabi sallallahu ya faɗa a cikin shika-shikan imani da mala'ikar jibril ya tambaye shi dangane da imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri shine abinda malam ya faɗa yace dukkanin abin da ka gani yajri yana gudana ne bi mashi'atillah da ganin daman Allah subhanahu wataala wannan idan mun fassara mashi'a akan al-mashi'atul kauniyya al kenan ita ake fassarawa da ganin dama ko kuma bi mashi'atillah da san Allah subhanahu wataala idan ya zama na wannan abin al ce a shariyya addiniya kun gane wannan da ke ko to amma madinda da ya ce wa kullu shay'in kowanne abu ya jaribi mashi'atillah yana kasancewa ne a ganin dama Allah subhanahu wataala duk abin da kaga ya kasance ya kasance ne a ganin dama Allah subhanahu wataala ba wai a Allah ta'ala yana son wannan abun ba kullura da kyau almashi'a tana zuwa da ma'anar ganin dama tana zuwa kuma da ma'anar so abu idan ka gama shi'a ka fassara ta da so to ita ce mashi'a a shar'iyya ganin dama ta shari'a idan idan mashi'a ce alqadariyya to wani ana fassara ta ne da ganin dama kuma da Allah ta'ala ce qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha qul ka ce allahumma ya Allah malikar mulki mamallakin mulki baki daya tutil mulka kana bayar da mulki ne man tasha'u ga wanda ka ga dama ko ga wanda kake so eh wanda ga dama in ka fassara da wanda ga dama to yana ba da ita ga musulmi yana ba da ita ga wanda ba musulmi ba duk karkashin ganin dama Allah subhanahu wataala ne amma in ka ce yana ba da mulki ga wanda ya so to Allah ta'ala musulmi yake so mummuni yake so baya san kafiri da kafirci to dole ka fayyace tsakanin mashi'a al-qadariyya da mashi'a al kawniyya to kamar da na faɗa malam yana mana bayani ne akan abin da ya shafi kaddara wanda yake imani da kaddara shine cikin imani na shida in mutum ya rasa shi to wannan ya rasa duniyar shi da lahirar shi Allah ta'ala ya sauke baki da shi kuma imani da kaddara yana da shika shike guda hudu shi shike na farko almashi'a kamar da malam ya faɗa ganin dama duk abin da kaga ka rasa ka rasa shi ne Allah ne ya ga dama ka rasa shi duk abin da kaga ka samu ganin dama Allah ne ya sa ka samu mun faɗi shi ke na a cikin hudu na ɗaya shine almashi'a ganin dama malam ya ce wa ilmihi da ilmin Allah kenan duk abin da ka sani ka samu Allah ya san za ka same shi duk abin da ka rasa Allah ya san za ka rasa wannan abu duk abin da ya same ka Allah ya san wannan abin zai same ka duk abin da bai same ka ba Allah ya san wannan abin ba zai same ka ba nau kenan biyu na uku alhalku halitta duk abin da ya same ka Allah ya halicce shi wannan abin zai same ka duk abin da ka rasa Allah ya halicce rasa washi a gare ka kun gane wannan da ke ko kenan babu wani abu wanda yake ba halitta Allah subhanahu wata'ala bane in ban da sunaye da sifofinsa an ban da shi karan kamar yadda ke shi ba halitta ba ne to haka sifofin shi ba halitta ba ne abu na kenan na uku abu na hudu shine alkitab alkitaba rubutu duk abin da ya same ka Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta wannan abin tun fil asal duk abin da ka rasa Allah ya riga ya rubuta wannan abin ba zai same ka ba to waɗannan su ne shiga shigan imani da ƙaddara wanda yake zuwa wurin duba don a duba wa mutum wani abu yana taba shi shi kenan yana taba imani da kasa gaba daya don yana jahiltar cinan Allah ta'ala bai san abin da zai same shi ba daya yana ganin cewar akwai wata dabara da mutum zai yi don ya kauce wa abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi kuma malam ya ce wa ghalaba qada'u al-hiyala kullaha abin da Allah ta'ala ya kaddara to yarin jayi duk wata hila duk wani dabara duk wani suddabaru duk wani wasan buya duk wani wasan kwaikwayo duk wani kau dabara duk wani surkulle abin da Allah ya kaddara zai samu mutum sai ya same shi abin da Allah ya kaddara ba zai samu mutum ba to ba zai same shi ba wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa bima katabahu Allahu lak duk inda al'umma gaba ɗaya za su taru don su amfanar da kai da wani abu ba za su taba amfanar da kai da wani abu ba sai da abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan abu zai same ka haka na inda za su taru gaba ɗayan su don su cutar da kai ba za su taba cutar da kai ba sai da abin da Allah ta'ala ya kaddari zai same ka waɗannan al'amura shika-shikan nan guda hudu da muka ambata na imani da kaddara dole ne mutum ya kula da su kuma za su fada za su baka kwanciyar zuciya za su baki kwanciyar hankali na duk abin da isa ne ka ba wani wanda za ka kai kuka zuwa gare shi in ba Allah subhanahu wataala ba dan me dan Allah ya san wannan abin zai same ka dan me dan Allah ta'ala a ganin dama shi ne wannan abin ya same ka dan me dan Allah ta'ala ya riga ya rubuta wannan abin ma zai same ka dan me dan Allah subhanahu wataala ya halittu wannan abin zai same ka kun gane wannan da ke ko idan abin da ya same ka alkhairi ne to sai zama jarrabawa ne idan ya zama sharri ne shi ma dai jarrabawa ne da sharri da alkhairi da suka shafi mutum to kowannen su jarrabawa ne wannan bulukun bi sharri wal khairi fitina za mu jarraba ku da alkhairi abin nan lafiya ilimi kuɗi zaman lafiya kwanciyar hankali da Allah ya ba mutum wannan jarrabawa ce kamajika rashin lafiya kare tattalin arziki cututtuka da Allah ya jarrabu mutum da su jarrabawa ce babu wani wanda yake cidin na tsira babu wani wanda ya ci jarrabawar sai wanda ya hukunci ya yi da abin da Allah ta'ala ya kaddara mashi mai kuɗi zalla ba zai ce shi ya ci jarrabawa bane talaka zalla ba zai ce shi ya ci jarrabawa bane kowanne sai yana kan jarrabawa saboda ka sai mai la'akari sosai da sosai babu wata dabara babu wani su dabaru babu wani kau dabara babu wani dubi babu komai don duk waɗannan suna cin karo da imani da ƙasa kun fahimci wannan da kyau ko duk da cewar masu wannan su dabaru masu irin wannan dabarun a duk lokacin da aka bullo ta wannan hanyar aka bayani sai kuma ga sun canza wata hanya daman Allah subhanahu wataala ya faɗa yace inna shayatin la yuhuna ila li yujadilukum lalle shaytanu suna yin wahayi zuwa ga waliyansu dan su dinga jayayya da wani salo da yan duba suke da shi shine sai a bude wa mutum qur'ani sai a dauko qur'ani ne da ka sani sai a bude shi kun gano wannan da ke ko idan wannan idan wannan ayar farko wannan shafin ta zama bashir ladina amanu wa amilu salihati ana lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai a ce akwai sa'a idan nan ya zama innal ladina kafaru sawawan alaihim anzar sai zama babu sa'a wannan arnanci saboda ne saboda yanzu sun jirkita qur'ani cewar wani wurin cuta ne wani wurin kuma ba cuta muna billah wai ana haka da za ce ai shi shi ba duba yake da taurari ba ai shi da qur'ani yake yi kun gano wanda ke ko ai shi da alqur'ani yake yi saboda ka duk irin waɗannan al'amura al'amura ne da bai halatta ba al'amura ne suke magudanci wanda yake kafin su waɗanda suke yi in mutum ya zo sai ya shi bokan ko shi dan duban sai ya ci kurkuda tarbi sai ya sake shi ya ce mutum ya ɗauki kwara ɗaya a ciki idan mutum ya ɗauki kwara ɗaya sai shi ya kama daga ladanin yana cewa Allahu Muhammadu Allahu Muhammadu Jibrilu in ya ja na farko sai ya ce Allah in ya ja na biyu sai ya ce Muhammad in ya ja na uku sai ya ce Jibrilu in ya ja na hudu sai ya ce Allah in ya ja na biyar sai ya ce Muhammad in ya ja na hudu sai ya ce jibrilu daga nan har ya zo kan wannan kwaya ɗayan da mutum ya rike idan mazan ce da ka rike ba kun gane ko daga nan har ya zo kan wannan kwaya ɗayan da mutum ya rike in ya in in yi kicibis da wannan kwaya ɗin ya zama daidai da zai kira sunan Allah ne sai ce akwai sa'a in ya zama daidai zai kira sunan manzan Allah ne sai ya ce akwai sa'a man sai an wahala in ya zama daidai da zai kira jibrilu ne sai ce ba sa'a kaga ya zama arni kenan dama ya fara ne har ya zama arni na man kana a li jibrila fa inna yanzalahu ala ka bi idnillah wai sai a ce a'a shi duban shi ba ƙasa yake dubawa ba ai sunan Allah da sunan manzala sunan jibril ko waɗannan ba kuma abin ko waɗannan abin ki ne arne ne karke shakku kan arnancin sa ina fata mafi wannan da kyau duk me ke janyo waɗannan al'amura rashin imani da kaddara duk shi ke janyowa zuwa wurin boka zuwa wurin ɗan duba zuwa duk wani surkulli kaga mutum yana da digiri na farko digiri na biyu digirin digirgir ya kama hanya salin alin ya fita dawa yana tafiya a kan titi kaga ya kama hanyar daji ya ji ya samu wani da ba a rabu ba boko wai shi zai bashi shi zai ce da shi kaza shi zai ce da shi kaza shi zai ce da shi kaza ko kuma ga wani yana talakansa tubus kullum yana bakin gate ake bude kofa ake bude kofar kasuwa kullum sai masu tsaron kasuwa sun ce to a tare a tare abin nan a tashi a tashi a tashi kafin ya bar kasuwa haka ya tara kudin nan bi shiqqil anfus wata sallar yana yi wata baya yi a lamarin min da rajim da wata lasar da sai ya kai ta karfe biyar da rabi haka wannan haramun ne to ana nan kuma sai ya ga ya sami in ya samu kuɗi sai ga kuma wai to sai a ce to yanzu ma kuma sai ya tashi tsaye don yana da mahasada sai da mana ga kuɗi amma mashin ba zai sayi mashin ba sai ya kira malamin shi an mai tallan wani fuloti ba zai saya ba sai ya kira malamin shi an mai tallan wata gona ba zai saya ba sai ya kira malamin shi ina fata mun gane waɗannan da kyau duk abin da ke janyo wannan rashin imani da katara Allah ta'ala ya sauke wannan haka yake a cikin maza haka yake a cikin mata da bokanci mata ake cewa to amma yanzu su kai ka ce watakila kamar na mata ya rabu anya shi na mata mai da tsananta har yan mata akan saurayi a jiya kai musu rubutun shiya su sha kaza su mallaki saurayi za su kaza su kaza rashin lalacewa kenan ya shiga mata ya shiga maza ya shiga 'yan kasuwa ya shiga ma'aikata ya shiga kowanne bangare mai janyo wannan rashin imani da kaddara da in kai imani da kaddara ta imani da abin da aka faɗa babu wani abin da zai kautar da abin da Allah ta'ala ya kaddara maka to a wurin me kuma amfanin zuwa wurin wani kaje ka ce ya duba maka ya duba maka ya ce maka ne Allah ya sauke قال رحمه الله غلبت مشيئته المشيئات كلها ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjayi dukkanin ganin daman kowa da kowa ma'ana ganin dama Allah ta'ala ne yake tabbatuwa da haka Allah ta'ala ya faɗa ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba abin da kuke so da zai kasance face sai idan Allah subhanahu wata'ala ya ga damar kasancewar wannan al'amari din yace ghalabat mashi'atu wal mashi'ati kullaha ganin dama Allah subhanahu wata'ala ya rinjaye dukkanin ganin dama na maimaita mana ɗazu kuma ina maimaita ba al mashi'a tana da ma'ana guda nawa biyu ko dai almashi'atul kauniya alqadariya ko almashi'atu ash-shar'iyya ad diniya kuna ji da kyau ko to irin waɗannan lafuzan akwai su a cikin alqur'ani mai girma da malaman tauhidi malaman aqida suke bayanin su filla filla dake dake waɗannan sun kai tara zuwa abin da yake ɗoriya akan haka na farko akwai wani da muka ambata ita ce almashi'a ganin dama haka ma akwai alqada alqada'u alqada shi ma akwai alqada'u alkauni akwai alqada'u ash-shar'i alqada'u alkauni kamar wani Allah ta'ala fa qadahunna sab'a samawatin fi wa huwa fi kulli samain amraha fa qadahunna sai Allah ta'ala ya zartar da su ya kaddara kasancewar wannan hayakin ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتنا طائعين فأهدي زوجها kuma akwai في القضاء الشرعي kawo faɗin Allah ta'ala da ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan wa qadara buka ubangijinka ya hukunta ba za a bauta ma kowa ba sai shi ko ko ubangijinka ya shar'anta cewa ba za a bauta ma kowa sai shi ba ya shar'anta ko ya hukunta eh to kaga idan ga masara ya shar'anta to da mun shari'a sa akwai wanda suke yadda da ita ko da ba sa yadda da ita kun gane ko amma hukuncin su da ihi ba'an babu wanda yake saba ma da wanda iya da Allah da wanda bai yadda da Allah ba Allah ta'ala ya sanya abinci shine sababi na koshi dole dole ne ni abinci da wanda iya da da wanda bai yadda ba Allah ta'ala ya sanya in mutum ya sanya bayan gida ya zama sanadi ya zama wani abu ne da yake fita daga cikin dan adam da wanda iya da Allah da wanda bai daba dole in ya matsa shi ya nufi ban daki wani shine alqada'u alkauni wanda ke babu wanda ya sai ya bijire masa kun gano wannan da kyau ko hakan nan da wanda iya da wanda bai yadda ba Allah ta'ala ya kaddar hudowa rana ta ina ta gabas faduwarta ta ta yamma wannan kaga bambanci kenan da alqada alkauni da alqada ash-shar'i hakan Allah madaukin sarki ya bayani kan al'irada akwai al'iradatu kauniya akwai al'iradatu a shari'iyya duk ka same su a cikin alkur'ani mai girma kuma fahimta su zai taimaka maka wurin fassara alqur'ani mai girma fassara ta zama garau ta zama warkakkiyar fassara ta da wanda kake fassara ba sai sun neme ka bashi ba dan kana cewa qulillahu tutun mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga kake so sai ya tambaye ka to yanzu kenan yin kafiran da suke mulki Allah yana son su kaga sai mutum iturus to dole ne a fayyace yadda bayanan suke ita al-iradatul kauniya ita ce al shamila li jami'il hawadith ita ce ganin dama Allah subhanahu wataala wacce ta shafi ko ina ta gama ko ina da ina ganin damar Allah da ta hada ko ina da ina kamar fada Allah ta'ala da ya ce wa man yuridu Allah an shara yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' Allah ta'ala ya ce fa man yuridullahu an yahdiyahu duk wanda Allah ta'ala ya ga daman ya shirye da sa ya shirye da shi yashra sadarahu sai ya bude kirjinsa wa man yurid an yudillahu duk wanda Allah ya ga daman ya batar da shi yaj'al sadarahu dayyqan sai ya sanya kirjin ya zama kuntacce kuntatacce ta da duk bayanin da ake ba ganewa zai ba Allah ya sauke hakan na kuma akwai al-irada al-shar'iyya al'irada a ash kamar Allah ta'ala da yake cewa abin nan yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra haka nan yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu aliman hakim wa la yuridu an yatuba alaykum ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا دون الإرادة الشرعية ألا ينا ya يمك كذا Allah yana sanya muku kaza Allah yana sanya muku kaza ita al-iradatu shar'iyya ita ce al-mutadamminatu lil mahabbati war rida ita ce ake fassara ta da Allah yana so gane ko ita al-mashi'a al-qadariyya ita ake fassarawa da ganin dama faman yashi illahu yudlilhu duk wanda Allah ya ga dama sai me sai batar da shi kun gano wannan da ke ko amma da annabi nuhu alaihi salatu wasallam ke cewa wala yanfa'ukum nusuhi in aratu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu in Allah ya kasance mhm, in Allah ya ga daman ya batar da ku to haka za ga akwai mashi'a abin nan akwai al-irada al-kauniyya al-qadariyya akwai al-irada الشرعيه كما فدا الله تعالى da yake cewa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar ahlal baiti ويطهركم تطهيرا انما يريد الله ابن سني كوي الا يناصو kun gane ko domin almashiya ce a shari'iyya addiniya haka nan bada Allah ta'ala da ya ce mai ridu lai leja alaikum min haraj walaki ridu li tahira kun buli timan imatahu alaikum Allah yana sanya muku kaza Allah yana sanya muku kaza wanda ta ce almashiya a shari'iyya kenan kun gwamnan yi magana akwai a alkadari akwai al'irada akwai al'iradatu shar'iyya akwai al'irada alkauniyya alƙadariya kenan hakan nan kuma akwai al'amuru umarni lafazin al'amur akwai al'amuru alkauni alƙadari kamar kuma da yake akwai al'amuru الشرعي فانا الله تعالى بيتي انما امره an ya kula ان يقول له كن فيكون وانا امرني كنا الشرعي alƙadari القدر القدر انما امره idza arada shay'an an yaqula lahu kun fai wannan kaga al'amru al-kauni kenan al-qadari amma al'amru ash-shar'i inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi yu'idhukum la'allakum tadhakkarun kaga wannan al'amru ash-shar'i kenan abin nan inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kaga duk wannan al'amru ne ash a akwai wanda ke sabawa akwai wanda yake muwafaka akwai wanda ke cin amana akwai wanda yake mayar da amana kun gane wanda ke kuwa kaga wani ya nuna al'amur ne a shari amma idan Allah ta'ala ya malalo ruwa ya kaddari ruwa zai malala kauyuka babu wanda isa ya tare shi babu wanda ya kauce ma wannan malalar ruwa wannan ambaliyar ruwa muddin Allah ta'ala ya kaddari yana cikin su Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi baki hakan na alkitab kuna rusa ba adadin wadanda muka faɗa ko akwai alkitab shi ma lafazin alkitab akwai alkitabul kauni akwai alkitabu a shari Allah madaukin sarki yana cewa wa mai yu'ammaru min mu'ammarin wa la min umri illa fi kitab a gona zama alkitab alqadari kenan alkauni haka nan Allah ta'ala yake cewa kataba abuna kutiba ya ayyuhal amanu kutiba siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladzina amanu kutiba fil qatl al hurr bil hurr wal bil abd kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-maut indara wasiyatu wal aqrab aga al-kitab shari kenan saboda lura bambanci tsakanin shari da al-qadari ash-shar'i bayi suna iya sabawa kun gane ko idan ka ga umarni Allah ya ce a yi a tashi tsaye sai wani ya zauna to wannan umarnin a shar'i ne in ka ga umarni Allah ta'ala ya ce a zauna sai ka ga wani a tsaye to wannan umarnin a shar'i ne amma in dai alkauni ne to babu wanda ya sai saban wannan al'amarin to kuma su bayi mukallafuna ne bi shar'i la bil qadari su ba ya dora musu hukunci ne da alqada'u shar'i ba alƙaba alkauni ba ina fata mun fahimci wannan da kyau domin alƙaba alkauni babu wanda ya saba mashi amma alqada'u shar'i to Allah ta'ala ya faɗa ya ce fa man ya an yahdihi wa yashrah sadrahu lil islam haka na al-izn izini daga ganshi lafazin al-izn da kake karantawa akwai al-izn al-kauni akwai al-izn a shari'i Allah madaukakin sarki yana cewa dangane da abin da ya shafi masahirta matsafa yake cewa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi iznillah illa bi iznillah sai da izinin Allah na cewar ya ba su izinin wannan abin ya cuce shi abi ba su izinin hukunci ko illa bi iznillah sai da kaddarawa Allah shine ma'anar al-iznu alqadari kenan alkauni haka na akwai al-ibnu ash-shar'i ma qata'tu min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah wa li khuzi al-fasiqin kaga wannan kaga al-ibnu ash da al-ibnu haka na akwai al akwai al-hukmu ash-shar'i akwai al-hukmu alkauni Allah ta'ala yana cewa yana hikaito mana kisar ɗaya daga cikin yayan annabi yaqub salatu da yake cewa falan abarha al hatta ya'zana li aw yahkuma Allahu li wa huwa khairul hakimin ba zan barin wannan kasar ta Masar ba hatta ya zama li abi har babana ya ban izini aw yahkuma Allahu li ko Allah subhanahu wata'ala ya yi mun wani hukunci a gona shi ne hukunci alkawari kenan ya kaddara faruwar wani abu kuma da zai samu bane tunda ba wahayi za a saukan mashi ba da zai ce kaza ya ce kaza ya ce kaza haka na akwai alhukumu a shari'i أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هذا يحكم الحكم الشرعي كنا دم دوت أن التكليفات هذا كاو أبو بوا أنا شريعة هذا كاو da Allah madaukin sarki cewa i uhillat lakum bihimatul an'am an halatta mu kaza kawo zama haka na akwai a tahrim akwai at akwai at-tahrim al-kauni at-tahrim al-kauni fadan Allah ta'ala da yake cewa ya eh, la hikito mana maganar annabi Yusuf abin nan annabi Musa alaihi salatu wassalam da yake cewa abin nan wa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al to lalle ita wannan ƙasar Baitul haramun ce a gare mana ba za su taɓa komawa ba ko da kaga muharramatun alaihim haramun ce a gare su kaga bambancin wannan haramcin da haramcin cin alade da aka haramta kaga alade yana iya ɗauka ya ce saba ma wannan hukuncin amma wannan hukuncin da Allah ta'ala ya ce fa inna muharramatun alaihim ko da mutum ya arce a guje dan ya koma ba zai samu damar shiga wannan garin ba saboda ne saboda at-tahrim ne al-kauni al-qadari ba at-tahrim ne al-shar'i ba amma at-tahrim al-shar'i kama fada Allah ta'ala da yace hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wal hamlu khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bi hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banat al-akhi wa banat al-ukht wannan shine at-tahrim al-shar'i wanda kuma at-tahrim al-kauni فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين فنال تعالى ديتي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون هذا لن أكو الكلمات الكلمات أكو الكلمات الكونية أكو الكلمات الشرعية Allah ta'ala yana cewa wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabar wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun aga wa tammat kalimatu rabbikal husna abinda Allah ta'ala ya zartar da zai samu bani isra'ilawa na kaddara shi kenan ya riga ya tabbata dan ya fada farko farko suratul sad wa nuridu an namunna ala alladhina istuqifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin hada ma ta'al kalimatu shar'iyya wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni kala lin-nas imama qala min zurriyyati qala la hakan akwai almashi'a wacce yake akan karatunta ne wannan ya janyo wannan bayani akwai almashi'atul kauniya akwai almashi'a ash-shar'iyya almashi'atul kauniya ita ake fasara ta da ganin dama da Hausa kenan almashi'atul shar'iyya ita ake fasara ta kuma da so da yarda haka Allah iya yadda kunga to wannan shari'a kenan shar'antacce amma amma abin nan almashiyatul ya haka Allah ya kaddara kun gane ko to wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan shi yasa malamai suka lissafa kun ga wannan zai nuna mana duk ayoyin da muka ga ayoyin Qur'ani ne kuma ire-iren su misalan su da waɗannan kalmomin guda tara da muka faɗa da waɗanda mun faɗa ba waɗannan guda tara da muka faɗa akwai ire-iren su wanda yake kusa a kowace kalma ɗaya bai wuce ba da aya ɗaya ko biyu ba ku gane ko to akwai sauran ayoyi a cikin qur'ani akwai kuma irin waɗannan matashiyar da ma ba a faɗa ba a akan tara ɗin gasa nan a cikin qur'ani wanda ke kuma ana buƙatar wanda ke nazari akan alqur'ani kama daga fassara kama daga kama da mutum ya bambance irin waɗannan al'amura dan zai taimaka kyakkyawan taimako wurin isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya mana jagora wanda ya zama malaman tafsiri a cikin sharuɗan tafsiri suka lissafa fahimtar aqida usul ne sharadi ne daga cikin shuru na tafsiri mutum ya gane aqida tsaftatacciya tattaciya قال رحمه الله ma ما shi Allah subhanahu wataala yana aikata duk abin da ya ga dama ku lura mun ce duk saboda ya kawo ma al-mausuliyya domin ma al-mausuliyya tana cikin siyahul umum kun gane ko domin ismu ne min asma'ul musula kuma mai maraka yake cewa siyahu kullun aw jamiu wa qad talallata allati furu allazi da allati da furu din su da sauran ire-iren su duk suna zama na sai ga na al-mausul yaf'alu ma yasha yana aikata duk abin da ya ga dama wa huwa ghairu zalimin abada shi Allah ta'ala ba azzalimi bane har abada saboda ne saboda cikar adalcinsa subhanahu wa ta'ala saboda cikar adalcinsa dan Allah ta'ala ya ce wa ma yubadul ma yubadul qawlu ladayya wa ma ana bidallam lil abid wa ma ana bidallam lil abid haka Allah ta'ala ya ce man ya'mal min as-salihati huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma haka Allah ta'ala yake cewa wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar kowa saboda me saboda cikar adalcinsa don me muka faɗi wannan don ka fahimci ko al'amari ko abu ga Allah kaɗai ko da abu kadai ba yabo ba ne in ka ce Allah ba azzalimi ba ne sai ka hararo cewar don cikar adalcinsa in mutum bai hararo wannan ba to ba wai ya yaba Allah subhanahu wa wata ba ne duk abin da ka kore to za a ga saboda me ka kore me yake kishiyar wannan abin da ka kore Allah yana ji saboda me ba kurma bane kun gane ko Allah yana magana saboda me ba bibi bane shi yasa ma da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake aibanta banu Isra'ilawa akan sun riki dan mariki bayan tafiyar shi gana da ubangiji sai ce alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin shi wannan la yukallimuhum baya magana da su saboda haka sai mutum ya kiyaye dan ga waka ce Allah baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma saboda me saboda akwai shi ko saboda babu shi eh saboda babu ne dan da mutum ya ce baya sama baya kasa baya kudu baya arewa to wannan sifa ce ta babu Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare shi yasa wani yake cewa yake dan sukan faɗi wannan baitin sosai dan fayyace tsakanin korewa ba tare da kahararo ba kuma yake cewa qubayyilatun la yaghdiruna bi zimmatin kanwar kabila ce ba sa iya warware alƙawari kaga in cika in warware alƙawari madahu ne in ka kallace shi amma su saboda mai ba sa warware alkawari saboda in sun warware za a nakaɗa musu duka tsoro suke yi ba ga yanzu ba ya yabe su bane wala ya zulmuna nasa habbata khardalin ba sa iya zaluntar mutane ko ya ko mai kankantar abu saboda ne saboda in ma sun kwatanta za a bankare su a karɓi wannan abu ba ga yanzu da ya kore musu zalunci ya ce ba sa zalunci ya ce ba sa warware alkawari ya ba su iko zamban su yayi zambo idan bai hararo sifa ta cika alkawari ba bai hararo sifa ta adalci ba saboda ka dan gazo ka ce shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba rawaya ba shi ba shudi ba shi ba kaza kwata kwata wannan ba tauhidi ba ne ba shi da alaka da tauhidi kwata kwata Allah ya tsare mu baki taqaddasa an kulli su ya tsarkaka daga barin duk abin da yake mummuna abu dan shi yana da cikakkiyar sifa ta kamala subhanahu wata'ala walillahi al-masalul a'la kenan wahayi kuma ya tsarkaka daga barin duk abin da yake datti wa tanazzaha ya tsarkaka an kulle aibi duk abin da yake aibi ne komai kankanta shi subhanahu wata'ala ya tsarkaka ga aibi ya bai ku lura sifa ta kamala ita ce hannu guda ko hannu biyu eh ka karkama kamar ka sha'afa duk wata sifa ta kamala to Allah subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da ita da yahudawa suka siffanta shi da hannu ɗaya sai da ya tsine musu ice wa qalatil yahudu yadullahi maghlula sai ce gullat aidihim Allah ya bankar hannayensu hannayensu ne bankararrun hannaye dan me dan su siffanta shi da hannu ɗaya suka ce yadu suka ce kuma hannu ɗayan ma abin nan ɗanfararre ne ba sakake ba sai Allah ta'ala ya ce gullata aidihim wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu duk abin da suka faɗa dan sun ce da Allah ta'ala yana da hannu guda kuma sun ce hannu guda a makale yake sai Allah ta'ala ya ce bal abin da suka faɗa din nan ba haka bane ya dahu hannayensa biyu mabasutatani a shimfiɗa suke kaga ya dahu mai da martani ne akan yadu mabasutatani mai da martani ne akan maghlula kun gane wannan da kyau amma sai ka ji wani ya ce wai ayin ka ce yadu hannu to ka kamanta Allah ta'ala da hannu sai ka fassara shi da abin nan abin nan al-qudra ɗaya kenan wasu kuma suka ce a'a sai ka fassara shi da na nawa kenan biyu to dama haka bid'a take da aka bar daidai aka fara bid'a to ba a taba ittifaki kaga hatta wurin tawilin menene yadin an yi sabani ko ba sabani ba an yi sabani to ka ɗauki duk bidi'a ban yanke maka kowace ba duk bidi'a ka ɗauke ta sai ka ganta a tarwatsa take in ka ɗauki bidi'a sufaye kadai ka ce sufaye to da karan kansu sun ce su ɗari uku ne da goma sha uku ta ƙarshen ɗaiɗaituwa kenan kun gane ko ƙarshen ɗaiɗaituwa kenan dan ba an rabu ɗaya biyu uku hudu ne har ya ga ɗari uku da wani abu kuma shan wata ɗariƙa ba ya kai ma wata ɗariƙa ziyara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har karshen ta barbarcewa kenan Allah tsara kuma musulmi haka nan ka dauki duniyar shi'a haka nan za ka ganta ita ma burjik take saboda kuma wannan sakamako ne na duk wanda ya bar tafarkin ne ba za su taba ittifaki akan wannan ba domin wai ba su yarda da cewar Allah ta'ala ya ce shi yana da hannu ba dan shi ya faɗa kuma ya ce a antum a'lamu amilla kuma ya ce wallahu ya'lamu antum la ta'lamun to ɗaya kenan na biyu in ga ɗauki fassara da suka yi na wannan da ya ce ƙudura ya siffanta cewar ƙudura to ya Allah ta'ala ya siffanta bayansa da ƙudura ya ce ilin da jina tabu min qabli an taqdiru alaihim yanzu ya bai siffanta Allah ta'ala da hannu ba don gudun kada ya siffanta Allah ta'ala da halittarsa sai ya siffanta shi da me da ƙudura kuma alhalin Allah ta'ala ya siffanta halittarsa da ƙudura ɗaya kenan na biyu da ya ce kudura kuma Allah ta'ala ya ce bal ya dahu yanzu kudura Allah kenan guda biyu ce dan zai zama kudura tahu kenan sai ta zama kudura kuma biyu ce ɗaya kenan sannan shi wannan da ya ce ni'ima bai yadda da abin da Allah ta'ala ya fassara ba ya faɗa ba ya ce ni'ima kun gane wannan da kyau ko to ai da ya fassara ni'ima Allah ta'ala ya siffata halittarsa da ni'ima ya ce iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi an'ama Allahu alaihi Allah ya nemi ni'ima wa an amta alaihi kai ma manzo Allah sallallahu alaihi kai ne ni'ima to irin ni'imar Allah irin ta ce ta manzo Allah ba irin ta bace kaga kenan kamar da ya sifanta da nan din ma bai sha ba ɗaya kenan sannan kuma Allah ta'ala ya cewa ya bal ya dahu kenan za a fassara sa ni'imatahu kenan to idan ya ce ni'imatahu ni ma Allah ta'ala guda biyu ne dan ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha wannan shine sakamakon duk wani mutumin da ya bar tafarkin daidai Allah ta'ala ya tsare la yus'alu Allah ta'ala ba a tambaye shi amma ya fa'alu dangane da abin da ya aikata wa misalun su bayi su ne waɗanda ake tambaya duk wata sifa ta tawaya ta tsarkaka da Allah ta'ala ya tsarkaka daga barinta qala rahimahullah wa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atu lil amwat wallahu ta'ala yastajibu da'awat wa yaqdi al-hajat qala rahimahullah al-imam abu ja'far al-tahawi Allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya ramshe shi yake cewa wa fi du'a'il ahya a irin addu'o'in da rayayyu suke yi tunda an kenan matattu wa da abubuwan da rayayyu suke bayarwa a matsayin sadaka no kenan manfa'atul lil amwat wannan abun yana amfanuwa ga matattu wallahu ta'ala kuma shi Allah mai girma da ɗaukaka yastajibu da'awat yana amsa addu'ar da ake masa kiran shi da ake yi wa yaqdul hajat kuma yana biyan bukatun mutane ya Allah muna roƙonka da dukkanin sunayenka maɗaukaka da kamala Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar da mu akan tabarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka riskar da mu da waɗanda kake riskar da su ma'an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa mala yace wa fi du'a'il ahya a addu'ar da rayayyu suke yi wa sadaqatihim da sadaqat da abin da suke bayarwa a matsayin sadaka manfa'atu lil amwat akwai amfanuwa ga mamata wannan ya kawo mu magana akan cewa dangane da wanda ya mutu shin akwai wani abu da yake isuwa zuwa gare shi bayan ya mutu a sunna wal jama'a sun yi ittifaki akan cewa mamata suna amfanuwa da abubuwan da suke yi da abubuwa biyu abubuwa kamar haka abu na farko ma sababa ilayhi al-mayyitu fi hayatihi duk abin da yake matacce ya yi sanadiyar wanzuwar wannan abin lokacin da yake rayu yake rayu maimaita hausar abin da mamaci ya yi sanadiyarsa abu na alkhairi da mamaci ya yi sanadiyar samuwarsa ya haifar da shi a lokacin da yake raye to wannan abin zai ci gaba da gudana a wurinsa ko da bayan ya mutu saboda haka duk wani hannu na alkhairi duk wani abu na alkhairi da aka buɗe da ake gabatarwa in dai akwai alkhairi a ciki ko ba kai ne shugaba ba ko ba kai ne mataimakin shugaba ba ko ba kai ne sakatare ba ko ba kai ne mai faɗa a jiki ba ko ba ku ne iyaye ba kai kokari ka sanya naka a ciki don ka gina nan gaba duk wani abin da yake alkhairi da ka sa hannu a ciki shekara ɗari shekara dubu wannan abin zai ci gaba da gudana ina fata mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka yana da kyau yana da kyau duk wani abin da yake na alkhairi ne zai ciyar da al'umma gaba zai haɓaka addinin musulunci zai kyautata zamantakewa zai haifar da alkhairai ko baka zama jagora ba sa hannu a dan ne dan bayan rasuwarka ka ci gaba da amfanuwa da shi zan ba misalin abu guda ɗaya majalisin alƙawar muhammad sallu allah ta'ala ya ci kanshi da gafara ku dubi wata jumla da malam haruna yake faɗa Allah ta'ala ya saka mai alkhairi sani na bai taba tsallake ba abin ya zama kaman kaman ya zama ya daskara a bakinsa wanda ya kafa wannan majalisin Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza kaga wannan ɗoriya ce akan majalisin kun gane ku inda za a yi karatu sahih bukhari da sauran duk karatutukan da ake yi ko an mai addu'a ko ba a mai addu'a ba kasance shi ya kafa wannan majalisin tilka'iyar alkhairi yana zuwa gare shi ina ba ta kun fahimci wannan da ke ko sannan kuma ga addu'a da ta biyo baya saboda ka yan uwa mu tahi tsaye mu sa kunnan basira mu tsaya sosai da sosai akwai abin da zaka iya yi kai kai kadai akwai abin da za ku iya yi kuku biyu akwai abin da za ku iya taruwa ku uku ko a kasuwa ne ko a ofis ne ko a ma'aikata ne ko a ko ina ne ku adadin ku da bai kai yawa da bai gagare ku ba ku yi wannan abin da yake shekaru bila adadin zai dinga zuwa account ɗinku misali na biyu al'imam abu jafar buhawi wanda yake yanzu shekarar shi dubu ɗaya da ɗari da wani abu a ƙasa ga littafin shi kullum ana karanta ana cewa ƙala rahimahullah na farko akwai amfanuwa da ake yi da littafin na biyu akwai addu'a dan abu na biyu shine du'awul muslimina wasu lahu addu'ar da musulmai suke wa mamata bayan mamatan sun mutu addu'ar da musulmai suke musu mamata suna amfanuwa da wannan addu'ar waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da ahalu sunna wal jama'a suke ittifaki a kansu cewar suna isa zuwa gawa mamaci abu na farko abin da shi mamacin ya sabbaba faruwarsa lokacin yana rayu don ka in ya mutu a ya riga ya tashi aiki abinda nake nufi ya tashi aiki babu wani abu kuma da zai zo yi sai ga ana fada Allah ta'ala ya sauwaki tsakanin ɗa da uba ko tsakanin wa da ƙani ko tsakanin miji da mata kullum don ba ake yi wai sai bayan ɗaya ya mutu a yana cikin ƙaba yan an mai wanka an yi kaza sai a ce to kafin a fito da shi wai mata su fito su roƙe shi gafara ko iyaye su fito su roƙe shi gafara ana ana yi ko ba a yi wannan haramun ne haramun ne wannan ina fata ko bin cewa da ke ko wannan abin haramun ne kwata kwatan shi a ce bayan an mai wanka ka a fitar da shi masallaci ko wai a fito a roƙe shi gafara wannan haramun ne addu'a za a yi mishi Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta Allah ya tukan shi da gafara wannan shine abin da za a yi kuna jina da ke ko ma'alu suna suka tabbatar da mamata suna amfanuwa da waɗannan al'amura guda nawa guda biyu abu na farko abin da shi mamacin ya sanadiyar faruwarsa na alkhairi lokacin da yake rayu abu na biyu addu'o'i da musulmai suke yi wa mamata bayan mamatan sun rasu wannan yana zuwa gare su addu'o'i da ake yi addu'a da ake ya Allah ka gafarta ma dukkanin al'ummar musulmi wannan duk wani musulmi addu'a tana zuwa gare shi kun gane wannan da ke ko shi yasa a cikin sallah kafin ka yi sallama musulunci ya shar'anta maka kai da kake raye ka addu’a ga wanda yake ya riga ya rasu attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna assalamu alayna wa ala ibadillahi ya tabbata a gare mu dama zaka addu'a zaka fara da kanka kun gane wannan da ke ko za ka fara da kanka ne in za ka biya kujerar aiki hajji ne za ka fara biya ma kanka ne sannan Allah ya hore maka sai ka biya wa mahaifanka kun lura da ke ko ragon laye ne daya daya za ka fara yanka ma kanka ne in Allah ya hore maka sai ka yanka ma waɗanta dan aiki hajjin a kanka ya hau ba a kan iyayenka ya hau ba tun da aka ce liman istata ilaihi sabila kuna jira da ke ko assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a gare mu ya tabbata kuma ga dukkanin bayan Allah ta'ala na kwarai kenan da mutum ya san me ya faɗa da ba sai ya yi da sallah kuma ya zo ya ce ya za ya ce tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa ta musulmi duk rahama Allah ta kai gare su inda ya san me ya faɗa ta ada ba sai ya juya wannan al'amuran ba ko dai wada mai samar da ya riga ya bi ya da wannan titi kaga wannan addu'a ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin wannan kenan sannan kuma ga addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi in ya kai ziyara makabarta da addu'o'i da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake yi a lokacin da ya tsaya akan gawa yana mata yana mata sallah haka nan da addu'a da yake yi bayan an binne mamaci duk yana nuna kenan addu'o'i suna zuwa ga mamaci bayan mamaci ya rasu ina fata mun bayyana wannan da ke ko saboda waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne da an riga an yi tafaki a kansu abu na farko abin da shi mamacin ya da annabi sallallahu yana cewa ma ta bunu adam in a amalu illa min salat aikinsa da shi yayi ya riga ya tsaya cik sai abubuwa guda uku ko dai abin nan ilmin min tafa'u bihi ilmi da ake amfana da shi ilmi da ake amfana da shi kenan ilmin da ba a amfana da shi ba bai da amfani ba zai amfani mamacin ba zaka ilmin min tafa'u bihi ilmi da ake amfana da shi abu na biyu abin nan sarakatun ko da ban kawo su a jere ba akwai sarakatun jariya saraka da take gudana ba bai mutum ya ɗauki aya bayar sadaka ba na wani sai a ce sarakatun jariya wai sadakar budurwa zai <laughs> a ce an daura aure da muhammadu ko ta an daura da mustafa duk wani mai suna mustafa to ya shi ta fita ga wannan wani mustapha ne eh? sarakar da take gudana wani abu da mutum ya yi da tsosa abin ya ci gaba da gudana wannan abin yana amfanuwar mamaci bayan mamaci ya rasu awwaladun salihin ya rula ko ɗana gari da yake mai addu'a ɗana gari da yake mai addu'a kulura ya ulahu da yake mai addu'a ba a ce da ya sa ake mai addu'a ba shi ɗan ne zai buɗe baki ya ce ya Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka gafarta ma mahaifiyata shi dan ne zai faɗa amma malaman bidi'a su ne sun kauce mata matafarkin annabi sun ga aya sun ki faɗi na ta an cewa kama sun kada kai nasu ba sa faɗawa wa mutane su su yi addu'ar sai dai a ba su kwangilar yin addu'ar malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji kasu ba ba za su taɓa barin mutum ya yi addu'ar ba sai dai a'a dole su za su yi addu'ar a karba babu wata addu'a da ɗa zai yi kamar da'i wa mahaifin shi kai don da shi malamin da yake addu'a da kai da yake mahaifinka wa yake jin raɗaɗin mutuwar wanda ya mutu kai da kake ɗa da mahaifinka ya rasu amma shi ban gaba shi ne maka in ba gaba shi ba ba zai maka ba ya zama kwangila kenan yanzu halaccin wannan abin ake nema Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu malam cewa fi du'a'il ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat wa sadaqatihim da abubuwan da suke bayarwa abubuwan da suke bayarwa na sadaka wannan ma an rawaito hadisi daga Ubaratu bin Samit Allah ta'ala ya jikan shi da gafara Allah ta'ala ya da shi sahabi ne daga Allah sallallahu ya dawo tafiya yana zuwa gida ya tuma shi ta rasu sai ce ya rasulullah idan ne sadaka zai kai gare yace eh. ya ce ya rasulallah ka shaida gona ta da ke wuri kaza tafkekiyar gona ce ba karamar gona ba ce ce ya ba da ita saraka. ga mahaifiyarsa kun lura da kyau su waɗannan malaman ba za su taɓa yadda ya gina makaranta ya bayan saraka ba ba za su taɓa yadda ya gina masallaci ya bayan saraka ba ba za su taɓa yadda ya gina abin nan shago katafaren shago ya makare shi da kaya a dinga jujjuya kayan ribar ana shiga ƙauye ana da awa da ita ba sai dai a'a a basu su cusa aljihunsa sai kake ganin a gaban a wurin jana'iza fa a gidan sarakan mutuwa fa za ga malamai suna damba akan masa suna damba akan kuɗi ba a sha gani ba wannan ba a jina na tsaye suna ta dambe ku kuna fama da zabin mutuwa su suna fama da kuɗi wallahi tallahi nan nan kwari fa wani yake aka aka je da layi da abin da suka je wurin wani fa an yi rasuwa da aka yi rasuwar sai wani daga cikin tawagar malaman sai ke ce da limamin yana da abuja kuma an ce ya so sai ce ito eh, shikenan shikenan shikenan kaga za a canza doguwar addu'a kenan su da kansu suna cewa akwai hoge daidai gidan da babu maiko sai a ce hoge mai hoge daidai maimakon ka ce a kawo a karanta alam na shara da idza ja'a kawai sai ka ce a ah, rabbana ajina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kai ma sai ka zago haka kawai shikenan a ƙasa da minti biyar an sallama kowa amma idan gidan da maiko ne sai ce to a karanta alam a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza suke ta faɗa Thank you. قال رحمه الله في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات أكو أنفانوا ذا وأن دسكي الأموات متتونا وأن دسكي رسول أكو وأن malamai sun yi matutuwa da dama ya halatta ka ba da kuɗi a sauke ma babanka ƙur'ani ko mahaifiyarka ƙur'ani ko wani ya yanka qur'ani ko makamantan haka kuna jira da kyau wannan littafin da ke gabana ɗaya ne daga cikin littafin da suke sharhin alaƙirisu fahawiyya kuma kusan shi ne babba a kan abin da ya shafi sharhi shi ne alaƙirisu fahawiyya sunan shi kenan sharhul alaƙirisu fahawiyya na al'imam al-qawbi ali ibn ali ibn muhammad ibn abul iz a dimashq kusan babban littafi ne akan abin da ya shafi sharhin Shi ne kat kusan duk littafi da ake sharhi kan wannan ake dawo kuma wannan shi ne sifili na biyu ma'ana sifilin farko mun kammala shi kenan yake cewa wa ijaru ƙaunin ya ƙar'onar ƙor'ana wa yi hudu na hulil mayyit kuna shi da kyau hmm. wa amma ijaru ƙaunin amma ɗaukan hayar waɗansu mutane a sanya waɗansu mutane ya ƙara ƙara'un alƙur'an suna karanta alƙur'ani wa yi dunahu lil mayyit ana ba da shi hadaya ga mamacin ina jin hausa ta fito ko fa hada lam yaf'alu ahad min as-salaf to wannan babu wani mutum daya da ya taɓa aiki shi cikin magabata wala amara bi ahadun min a'immati din babu wani malami daya. daga cikin manyan malamai jagorori na addini da suke da umarni da shi in ce a imma irin su imam malik ibn anas imamu da imma imamu darul hijra alimul madina irin su imam abu hanifa an-nu'man al-kufi al-faqih irin su al-imam ash-shafi'i muhammad ibn idris ash-shafi'i irin su imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a irin su imam daud imam bukhari imam muslim ibn majah imam turmudi imam nasa'i manya-manyan malamai na addini babu wani mutum da ya taɓa yi a shi kaga ba ma malikiya bane kenan kwata-kwata babu wani malami da ya taɓa wannan wala rakhasa fihi babu wani malami da ya da ya bada sassauci ko da bai umarni ba ya ce a ba komai a jayi babu wanda ya taɓa yin wannan wal istijaru ala nafsi tilawa kullum da kyau ko amma daukan kodago akan a karanta qur'ani kawai ina fatan kun gano wannan ghairu jaizin bila khilaf wannan kwata kwata bai halatta ba babu ma sabani akan wannan a ci gaba ko a tsaye nan eh, a wai kada kasuwar kada kasuwar ina musa ba wa inna makhtalafu fi jawaz al-istijari ala at-ta'limi wa nahwi malamai sun kara ma juna sani ne akan abin da ya shafi karban kuɗi wurin karantar da alkur'ani mai ya halatta ka karɓi kuɗi ko bai halatta ba a nan ne malamai suka ƙara ma juna sai wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ana magana ne bai halatta ba idan dama akwai wata jiha da ta ɗauki nauyi idan aka ce hukuma tana biyan masu makaranta malamai da suke karanta da qur'ani tana biyan su kuɗi kun fahimci wannan da kyau ko to kai a matsayin ɗauke ga malamin qur'ani ya halatta kuma ka karɓi kuɗi ina fata mun fahimci wannan da ke almin dai kan karantarwa ne malamai suka kara ma juna sani mimma fihi manfa'atun tasilu ila al wanda yake wannan amfanuwa tana kaiwa zuwa ga wa thawabu la yasulu ila al aiki baya kaiwa zuwa ga mamaci illa idza kana al'amalu lillah face sai idan aikin ya kasance an yi shi ne domin Allah shi karan kai shi wanda yake karanta Qur'ani dawa yake yi don da kan suna cewa an dan Allah ne iya gidan shi mana saboda haka ma idan aka raba izifi biyu biyu aka ajiye wasu izifi biyun a ƙasa cewa an ka kammala wannan sai ka ɗauko wani sai ka ana ta tsumburi ana ta haka haka domin kowane izo da kuɗinsa kun fahimci wani da ke ko sai ka ana ta hoge ɗaiɗai akwai wani da bai kammala izu ɗaya ba ga wani har ko kusa gama izu biyu biyu sai ga jujjuwa yake sai china ba su kammala tare tare za su kammala ba ta mun jona da gogo dan da zai kai dai shi yasa kai Allah ya tsare mu wa hada lam yaqa ibadatan khalisa wannan bai zama ibada ce da aka yi ta domin Allah ba shi wannan ba ba wani abu shi ma bai karanta Qur'ani ya san ba don Allah da kansa suke faɗa ba فلا فلا يكون ثوابه مما يهدى الى الموتى ولهذا لم يقل احد فلا فلا يكون ثوابه مما يهدى الى الموتى saboda haka wannan ladan bai kasance ba cikin wanda za a bada hadiyan shi ga mamata ba ina fata fahimci wannan da ko wani hada lam yaqul ahadun saboda haka ma babu wani mutumin da ya faɗa innahu yaktari man yasumu wa yusalli wa yudi thawaba dhalika ila al-mayyit cewa wani zai dauki nauyin wani ya dinga yin sallah ya dinga yin azumi domin ya kai ladan ga wani nashi babu wani inda ta wani malai ke cewa wa fil ikhtiyar a cikin wani littafi da ake kiran shi al-ikhtiyar لو لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبر فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة إن دا متون زي رسو سي يي وصية يتي إن يا متو أدوتي كذا أبا واني يكرت القرآن قبر ينا باين يا رسو باين يا رسو كو يو كون تبان يا رسو آه باين يا رسو يو ويتي إن يا رسو a ɗauki kuɗi kaza a ba wani ya karanta qur'ani ko a ba makaranta su karanta qur'ani a kabarinsa fal wasiyatu batilatun wannan wasiyar batacciyar wasiya ce ba za a zartar da ita ba li'annahu fi ma'ana uta wannan jina da kyau kenan inda mutum zai karanta qur'ani a ɗakin shi shi kadai kun fahimci wannan da kyau ko ya ce ladan ya ba da shi ga mamaci shine malamai suka ƙara ma sani ya halatta ko bai halatta ba kun fahimci wannan da kyau ya karanta qur'anin da kyakkyawan niyyarsa shi ya karanta qur'anin ya ce ladan ya bai da shi ga mamaci nan ne malamai suka ce ya halatta domin mallaka shi ne ya bayar ko suka ce bai halatta ba nan ne dai ake tattauna magana amma wai a karanta yi dan a ba a ji shi to wanda kuma ake yi fa hadiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ko ba a kana ta ba wuce malam ya ce fayin qil idan aka ce ma ta quluna fil ihda ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama karatu ba riga an kammala shi ba me za ku ce dangane da abin da ake yi a ce hadaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qil shi wannan mutum wanda yi wannan sharhin ya rasu ne a shekara ta 792 1792 yau shekarar shi kenan yau muna 1433 yana 600 da wani abu ina ga tamfo mai ce wani kai wani zala ku. ki ya ce sai mu ba da amsa mu ce minal mutaakhirina daga cikin yan baya bayan nan manista habba akwai wanda yake ganin a wannan ba matsala wa minhum man ra'ahu bid'a daga cikin su akwai da yake ganin wannan abin tantagarar bid'a ne saboda me yake ganin shi tantagarar bid'a ne li'anna sahabata lam yakunu yaf'aluna domin sahabbai ba su kasance suna yin wannan ba dan sun fi kowa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ko mutum ya so ko ya kan fahimci wani da kyau ko don su so gan shi su suka auren musu su suka auren masa shi ya auri yarsu su suka mai wanka bayan ya rasu su suka mai kaza su suka mai kaza su suka zo suka lullube shi suka ce sai dai su su mutu shi ya rayu wani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lahu mithlu ajri kulli man amila khairan min ummati kuma saboda annabi sallama yana da ladan duk wani wanda ya aikata alkhairi a cikin al'ummarsa duk wani alkhairi da ka aikata adadin ladan da za a baka adadin wannan za a bai wa Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi yazo da alkhairi man dalla ala addalu ala alkhairi ka fa'ili ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to haka nan kuma ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam da ya kashe dan uwan nashi duk wani wanda ya kisa wancan yana da kaso kun lura da ko wannan da kyau ko yana yana sa duk wani wanda ya kawo barna to kuma haka account din shi zai dinga ridin baya a bayan ya rasu Allah ya tsare min ghairi an yanqusa min ajr al-amil shay ba tare da an rage ladan wanda ya aikin ba kwata kwata za a bawa manzo Allah sallama lianna huwa alladhi dalla ummatahu ala kulli khair wa salama shi ya nuna ma al'umma saddiq abin da yake alkhairi wa arshadahum ilayhi kuma ya dora su akan shi Allah fata mun fahimci wannan da shi ko na san wannan karatun ya magance wasu tambayoyi da ake yawan yi amfanin karatu shine aiki da shi amfanin karatu ba shine mutum a dinga layi yana ba da rubutun shi ba yana kunshe layi yana kaza yana kaza a ce wani karatun shi yayi albarka ina ka ko bai tona da ke ko wannan ba shi bane amfanin karatu shine ya sani ya aiki da shi ya karanta da mutane tsansar addini dan mutane sun dauka amfanin karatu shine dinga kulumboto yana tsubbu yana duk wasu abubuwa a ce karatun shi yayi amfani Allah ta'ala ya sauke Allah ya karmu wallahu ta'ala yastajibu da'awat Allah subhanahu ta'ala yana amsa addu'o'i da masu addu'o'i suke Allah ta'ala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yana cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza falyastajibu li wa bi la'allahum yarshudun wa yaqbil hajat kuma yana biyan bukatun mutane da suke nema a wurinsa Allah subhanahu wa ta'ala malam ya faɗi wannan kuma ayoyi sun tabbatar da wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mun gane wannan bari mu sake karanta mana da wannan littafi din sai malam yake cewa wa huna su'alu ma'ruf anan fa akwai wata sananniyar tambaya wa huwa shine anna minan nasi man qarasa ala Allah shay'an fala yu'ta a cikin mutane akwai wanda zai zai roki Allah kuma ba a bashi ba eh aw yu'ta ghayra masu al, ko kuma a bashi abin da ba shi ya tambaya ba ana samun haka ko ba samun haka sai ma ce za a ba da amsa akan wannan tambayar ta fuskoki guda uku fuska ta farko annal ayata ayat da muka karanta wai da sa alaka ibadi anni fa inni qarib da wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yace annal ayata lam tatadamman atiyatu su'ali mutlaqan ayar bata kunshi cewar za a bada abin da aka tambaya kai tsaye ba wa inna ma tadammanat ijabata da'i abin da ta kunsa roƙon da kai an amsa amma abin da ka roƙa ba a ce shi za a baka ba amma ayar ta nuna mana addu'a da kai an amshe ta ko ba ka yi ba na wadda'i shi wanda ya addu'a a amma min sa'id ya fi wanda ya roƙa wa ijabatu da'i amsa wanda amsa wanda ake ma wanda yi addu'a a amma min ya ta isa'il tafi ganewa akan wanda ya bayar da wabin nan wanda ya roƙo wannan da wani yare ne da ɗaliban ilimi suna karuwa da shi sosai da sosai a akan wannan tambaya ta biyu yace anna amsa ta biyu yace anna ijabata du'a'i su'al a amma min ya ta aini mas'ul a amsa tambayar ka yafi a baka asalin abin da ka roƙa ƙwarai kuwa a amsa addu'a ka ba ya fi a baka asalin abin da ka roƙa don in da haka ne a wasu abubuwan da yawa ka sha addu'a ya Allah idan alkhairi ne Allah ya tabbata idan kaza ne idan kaza ne ka sha addu'a sai ga wasu Allah wasu abubuwa Allah ta'ala ya wanke maka su ba tare da kasu ne misali tambaya abin na amsa ta uku yace annad du'a sababun muqtabil lil mafrud addu'a sanadiyya ne na ka samu abin da kake nema haka ne kuma ka wa wasababu shi abin da yake sanadiyya yake sababi lahu shurutun wa mana ne yana da sharuɗa kuma yana da abin da ke kangewa kenan gana addu'a ana buƙatar ka samu sharuɗan karba addu'a eh, kana da buƙatar wannan sosai da sosai wa mawane kuma kana buƙatar ka san abubuwan da suke ma addu'a kan da garki suke hana amsar addu'a dan ka nisance su to kenan wata kila wani yana ta addu'a yana ta addu'a bai san me cika sharuɗan karɓar addu'a ba ko ba sai ta ganin cewar ba a bashi ba ko kuma a'a yana ta addu'a yana ta addu'a ko abubuwan da suke hana karɓar addu'a wannan shine amsa wannan ko kuma a ɗaya daga cikin amsoshin da yake bayarwa kamar amsa ta biyu yake cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin yad'u Allah bi da'watin babu wani mutum guda da zai roki Allah subhanahu wata'ala laysa fiya ismun a cikin wannan addu'ar babu laifi amma addu'a ya Allah dukiyar wani Allah ya kace kada ita ai kaga ismun shi kuma bakin ciki shi kenan ya ga dukiyar wani wala qati'atu rahimin babu ba a cikin addu'ar babu yanke zumunci babu cewar alaƙar da ke tsakanin wani da wani Allah ya tarza ta mana babu firaku ko da yaran da suke cewa shi firaku Allah ya tsare al'umma musulmi illa a ƙwaro biya in da salafi khisal face sai Allah ta'ala ya bashi ɗayan abubuwa guda uku in ma an yi ajila lahu da a wata ko dai a gaggauta masa abin da ya roƙa a bashi abu na nau kenan na ɗaya aw yaddakhira lahu min alkhairi mislaha ko kuma ajiye mashi dubin dubatan abin da yake alheri kwatankwacin wannan addu'ar sai da ranar kiyama inda za ga wasu abubuwan da ka roƙa a baka a duniya ba a baka ba aka nuna maka ladan su a lahira sai ka ga ina ma duk addu'a da kai ma an jinkirta mata ka ladan ta zuwa can abu na uku aw yashrifa anhu min sharri mislaha ko kuma Allah ta'ala ya kauta mashi da wani sharri yayan sharri wanda yake kwatan wancan qalu ya rasulullah sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah idan nukfir lalle kan za mu yawaita addu'a sai ce Allahu akfar Allah ku zai ƙara min kamu ina fata mun gano wanda ke ko ashe kenan in dai kai addu'a hankalin ka kwanci na farko addu'ar ibada ce ita karan kanta addu'ar da kai ka daga hannu kai ka wannan ibada ce mai zaman kanta sannan waɗannan abubuwan da suka biyo baya wannan kuma riba kafa ce ina fata mun fahimci wannan da ke ko isa ma yake cewa wa fi wannan kenan wallahu wa yamliku kulli shay wa la yamliku shay wannan sananne ne Allah subhanahu wataala shike mallakan komai ba abin ke mallakar Allah subhanahu wataala kisa yake cewa lillahi mulku samawati wal ard shike da mulkin komai wala ghina anillahi ta'ala tarfata ayn babu wanda ya isa ya wadatu daga barin Allah madaukakin sarki daidai da kiftawar ido yace baya bukatar arzikin Allah baya bukata din abin Allah daidai kiftawar ido a'udhu wa man istaghna an Allah tarfata ain duk wanda ya wadatu daga barin Allah daidai da kiftawar ido faqad kafara wannan tabbas ya kafarta wa sara min ahli al ya kasance cikin halakaku Allah ya tsare mu malai yake cewa wallahu yaghdab Allah yana fushi wa yarda kuma yana yarda la ka ahadin min al-wara ba kamar ɗaya daga cikin halittu ba Allah yana fushi yace man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fushi wala ana wa'ada lahu azaban azim haka nan Allah ta'ala ce man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ta'ala minhum qirada wa khanazir wa abada tawaghut haka na Allah ta'ala ce wa ba'u bi ghadabin min Allah haka nuna Allah ta'ala yana fushi kenan wannan yana nuna maka mutum zai kokari ya nisanci duk abin da ke zama sanadiyar Allah ya fushi da mutum amma cewar a ce Allah baya fushi to kenan wannan suna so su nuna wa mutum ko ba abu da take yi abin da zai fusata Allah subhanahu wataala wa yarda Allah yana yarda yace radiyallahu anhu wa radu an والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة الله يا يرددس كينا تند الله ينا يرده ko ba abu da nake ka san waɗanne irin nau'ukan ayyuka Allah yake bukata yake so ba wai bukata da so irin na dan adam ba waɗanne ayyuka ne suke sawa Allah ya yarda da mutum sai mutum yi su wannan ayyuka ne suke sawa Allah ya fushi da mutum sai mutum ya guje su ka ga lagwada kenan da sanin irin waɗannan abubuwa shi yasa malamai suke lissafa su Allah yana fushi ba irin yadda ɗan adam yake fushi ba wa man yahlul alayhi ghadabi faqad hawa Allah yana yarda ba kamar yadda shi sa malam yace la ka ahadin min alwara ba kamar ɗaya daga cikin irin bayi ba dan laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir subhanahu wa ta'ala laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik